Bismillahir Rahmanir Rahim. Ƙanwar matata, babi na ashirin da hudu. Ka tausaya min wallahi akwai zafi. Ciwo yake min kuma barci nake je A kunne ya raɗa mata ki yi haƙuri ki ba ni sau ɗaya kawai. Zan bi ki a hankali ta yadda ba za ki ji zafi irin na ɗazu ba. Don Allah waye. Shiru ta hawaye na gangaro mata. In yi? Ya faɗi a tausaye. Daga masa kai tana mai danna kukan da yake taho mata. Allah yi miki albarka, ya faɗi tare da yi mata kis a goshi. Sannan ya kai hannu ya kashe Basil ɗin. Wannan karan ta fi karan farko shan wahala, don sai ya zame mata kamar fami. Sai dai ba ƙaramin dauriya ta yi ba. Babu kwararowa sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da ya ta shan kira da kuma sulami. Baba da kuma sauran 'yan uwanta. Bayan komai ya natsa ya kuma yi mata gashi karo na biyu tare da wankan tsarki, shi ma ya sannan suka kwanta ya ja musu bargo. Nan da nan bacci ya awon gaba da dukansu. Dan dare ya yi sosai biyu mata wuce. Sun so makara sallar asuba saboda jimawar da suka yi ba su yi barci ba. Da sauri Khalil ya duro daga kan gadon jin alamar za a ta da sallah a masallaci. Sauri-sauri ya ɗaura alwala tare da sanya doguwar rigar jallabiya. sannan ya fita zuwa masallaci. Bayan an idar da sallar ya fito a ƙofar masallacin suka haɗu da yaya Abdulhakim. Hannu ya ba wa Khalil suka tafa tare da faɗin. Ango ango ka sha ƙamshi. Ai na ɗauka yau an ɗauke maka sallar asuba a yau. Don tuntuni nake ta kallon hanya ko zan hangi fitowarka. Ya ƙarasa maganar yana dariya. Dariyar shi ma Khalil ya yi tare da faɗin. Babu wani jin daɗin da zai zo min a cikin duniyar nan da zai hana ni gaida Ubangijina. Ai, ta hakan ne zan nuna masa jin daɗin abin da ya min, domin ya dawwamar da ni a cikin farin ciki. Hannu ya yi Abdulhakim ya kai ya mari ƙeyarsa kaɗan tare da faɗin. Ƙanina har wani girma da natsuwa na ga ka ƙara daga jiya zuwa yau. Allah dai ya ƙaro zaman lafiya da zuriya ya ba. Da amin kalilullahi ya amsa daga nan gaba ɗaya suka nufi sai ɗin hajiya. Kasancewar haka suke tun farko, ana saukowa sallar asuba sai sun je sun gaida ta, sannan kowa ke komawa ɗakinsa. Sai da suka yi nokin sannan Yaya Abdulhakim ya murɗa handal ɗin, suka shiga. Zaune suka same ta akan darduma tana lazimi. Sai da ta kammala sannan suka haɗa baki wajen faɗin. Hajiya barka da asuba. Kin tashi lafiya? Da murmushi ta amsa da lafiya ƙalau alhamdulillahi. “Ya kwanan iyalin naku?” duka suka amsa da “Lafiya ƙalau.” “To masha Allah, Abdulhakim ya ake ciki da masu tafiya yau? Ka san Maiduguri ba nan kusa ba ne jirgin za su bi koko, yaya?” Hajiya ta faɗi tana kallon Yaya Abdulhakim. “E, jirgi za su bi Hajiya don Yaya Abdallah kamin ya juya zuwa Abuja jiya, sai da ya bani kuɗi na je na musu bikin flight. Jirginsu zai tashi ƙarfe 11 na safe. sai a faɗa musu su kasance cikin shiri. Hajiya ta ce to shi kenan. Allah ya saka da alkhairi ya ƙara buɗe da kuma kare ku daga sharrin maƙiya, na kusa da na nesa. Da amin suka amsa sannan suka tashi suka fita. A falo suka taras da laure tana kakkaɓar kujeru. Cikin sauri ta gaida yaya Abdulhakim kasancewar ba sa 'yar wasan da suke yi ita da Khalil. A takaice amsa tare da fita daga falo ɗin. Sai ta juyo ta kalli Khalil tare da faɗin, yanzu dai ko darajar amarya na ci ai, don Allah a ɗan san min turaren. Ta ƙarasa maganar yace za a san miki albarkacin amarya kamar yadda kika ce, an jima ki zo ki karɓa. Washe baki ta gaba ɗaya haƙoranta sai suka yo waje, da sauri ya ja baya tare da faɗin. wallahi idan kina so mu shirya kar ki kuskura ki birgita min mata da wannan haƙoran naki kamar yadda kika firgita ni. Da sauri ta ce Halit, sai kuma ta fasa sawa ta canza maganar. Ba zan ma ƙara buɗe bakin ba. A ƙarisa abin da kika yi niyyar faɗi kawai, da kuwa kin yi wa turarenki. Ya faɗi yana hararanta. To ai shi ya sa ma ne gum da bakin nawa. Ho na Saratu ba da kanka a sare. An ƙara miki turare ɗaya faɗin Kalin. Wani tsalle ta buga na jin daɗi shi kuma ya dariya tare da fita daga ɗakin. Ko da ya koma ɗaki sai ya tarar har Sara ta yi sallah ta koma ta kwanta. Ya gane hakan ne ganin hijab ɗinta akan kan sallaya. Jallabiyar jikinsa ya cire ya ninke sannan ya ɗauki hijab da sallayar ya ninke ya ajiye. Sannan ya hau kan gadon ya jawo Sara jikinsa. Ya ja masa bargo. hamdala ya yi jin jikinta ya rage zafin da ya ɗauka jiya. Don kwana ta da zazzaɓi. Ba su suka farka ba sai karfe sha ɗaya. Ta riga shi farkawa don ta ya ji ya tashi tare da shafa fuska ya ce, Good morning. Limshe idanu ta tare da faɗin Good morning happiness. Kis ya yi mata agoshi tare da faɗin ya jikin naki. Gyaɗa masa kai kawai ta tana ɗan cije baki saboda jikinta da ya mata tsami. Na ga kamar ba za ki iya tashi ba. Lami kariyo. Ba tare da ya jira abin da za ta ce ba ya wuf da ita. Ni bayi zan shiga, ni dai bayi za ni, ka sauke ni don Allah,” ta faɗi tana harharba ƙafafuwanta, shi kuma ƙin ajiye ta yi har sai da ya dure ta a cikin jacuzzi ta sannan ya fita domin ba ta damar taimakon kanta. Wanka ta yi sosai ta gargasa jikinta sannan ta saka rigar wanka farakan ta ƙulla igiyar sannan ta leƙo. Sai da ta tabbatar baya nan sannan ta fito daga bayan. ta saka silifas ɗinsa ta fita daga ɗakin. Da sauri ta koma nata ɗakin don babu kayanta a cikin ɗakinsa. Sai da ta fara karewa ɗakin kallo tukun tana yaba kyawunsa. Sannan ta isa wajen Miro ta shafa wa jikinta mai mai ƙamshi da suka laushin fata. Simple makeup ta tsantsara wa ta sannan ta feshe jikinta da turare. Sannan ta miƙe ta isa wardrobe ɗinta ta ɗauko wani haɗaɗɗen lace wanda aka masa ɗinkin riga da skirt. Ya amshi jikinta sosai. Gaban madubi ta dawo ta tsantsar ta kuma dama ita guda ce wajen iya ɗaurin ɗankwali. Turarensa ta ɗan fesa kaɗan a jikinta, sannan ta ɗauko gyale ta yafa. Khalil na kicin yana ƙoƙarin soya ƙwai ya ji doorbell. Sai da ya juya ƙwan a flat ya kashe gas sannan ya fita ya buɗe kofa Washe baki laura ta yi tare da miƙa masa kwalaban fiya-fiya guda biyu. Ke daɗi na da ke rashin hankali. Wannan kwalaban kuma na mine ne? Turo baki ta yi tare da faɗin ba kai kai min alkawarin turare har biyu ba? Rike ƙugu ya tare da faɗin sai kuma aka ce don na yi miki alkawari sai ki zo min ɗaki da sassafe. Kina damuna da buga ƙofa. Kallon basket hannunta ta yi tare da faɗin anti Maryamu ce fa ta aiko ni na kawo muku abin kari. Shi ne na taho da kwalaban don ka saka min turaren. Ina amaryar taka? Ni kamshin kwai ma nake ji ya san. Ta ƙarisa maganar tana shinshine-shinshine. So baƙar mayya, ban abin da aka aiko ki ki wuce ki bani waje, kuma kika takura min in hana ki turaren yasin. Ya ƙarasa maganar kamar yadda take yin magana. Daidai suka ji ƙarar takalmin Sara tana saukowa daga steps. Juyawa ya da sauri jin daddaɗin ƙamshin turaren ta da ya dake hancinsa, don humrar da Hajiya ta ba ta jiya da kuma turare da Ut ta shafa. Sai suka haɗu suka ba da haɗaɗɗen ƙamshi mai sanya natsuwa a zuciyar wanda ya shaƙi ƙamshin. Na ji na gani, zan ba ki lokacina, tunda Tunda kin ka nuna ƙauna dare da rana, kun dai gane waƙar ai, ba sai an yi ta ba. Yana tafiya ne yana waƙar har ya isa inda take ya kamo hannunta ya ba ta kis a goshi, laura kuwa sake baki ta yi tana kallon su. Ganin Khalil ya manta da ita a wajen sai ta soma waƙa ita ma tana faɗin, ga abincinku ga abincinku ku zo ku karɓa, a bani tarare turare in wuce. Da sauri Khalil ya tare gaban Sara yana faɗin ko kuke ganin mu ba mu muke ganin ku ba. Anya Laura babu aljanu jikin ki kuwa. Wannan irin murya haka kamar na samu dawon farko. To tup tup tup kurwar mata ta kur. Maye ko aljani ya ci kanshi. Ga katuwar murya ga uban kata hakora. Shigowa sosai Laura ta yi tare da dira basket ɗin sannan ta ce. Wallahi tallahi oh. halittar Ubangiji kuma dai na fi matarka kyau. Jiyowa ya gaba ɗaya ya kalle ta daga sama har ƙasa tare da faɗin. I lalle babu shakka. Sai kuma ya bushe da dariya tare da faɗin. Ga shawara, idan za ki ɗauka, ki je ku yi shawara ke da mai gadi ya samo ƙatuwar keji ya ajiye a ƙofar gate. Bayan kin gama aikin ki na cikin gida sai ki fita waje ki shiga kejin nan. Wallahi ba ƙaramin kuɗi za ki samu ba. Nan duk wanda ya zo wucewa sai ya ajiye maku kuɗi. Kuka ta fashe da shi tare da faɗin, sai ka ce wata buranya Zan shiga keji, kuma turaren ma ba a so. Tana gama faɗin hakan ta juya. Sada ta yi saurin kai hannu za ta riƙo ta Khalil ya riƙe hannun tare da faɗin, tsaya ki sha kallo. Sai da ta kai bakin kofa sannan ta juyo tare da faɗin, ba za ka bani haƙuri ba? Ke kuma amarya ko ɗan irin cincin ɗin nan ma ba za ki bani ba? to wallahi ban fita ko'ina sai an bani turarena da cincin. Kallon juna Khalil da Sara suka yi suka fashe da dariya. Khalil ya ce ahab, ba na faɗa miki ba. Ai mai ya ce idan ban ba ta turaren ba sai ta lashe kurwata. Murgu da baki ta yi tare da faɗin. Ina ji ɗin komai za ka ce ka ce idan har za a ban turaren. Kis ya yi masara a kumatu tare da faɗin. Ina zuwa labbar na ɗauko mata ta wuce ta bamu waje. Gyaɗa kai kawai Sara ta yi. Yana wucewa, Laure ta matso kusa da sara tare da faɗin, "Wallahi ke kyakkyawa ce, kin ganki kuwa? Wane ka John, ta ƙasar Indiya, gaskiya yaya kalil ya iya zaɓe Yasin. Kowane yare ne." Murmushi sara ta yi tare da faɗin, "Babana ɗan Nasarawa ne a wani ƙauye da ake kira Wamba." Riƙe haɓa Laure ta yi da faɗin, "Wamba? Ni ban ma taɓa jin sunan garin ba." "To mamanki fa?" ko kafin ta ba ta amsa suka ji saukowar Khalil, Hannun sarƙe da kwalin turare guda biyu. Washe baki Laure ta yi tare da faɗin alhamdulillahi ne Laure, na gode ya Ibrahim, ta faɗi tankan ya miƙa mata turaren. Taɓa baki Khalil ya yi tare da miƙa mata ya ce, sai a sakar min mara in yi fitsari. Amsa ta yi, bakin ya ƙi rufuwa, haƙoran sun yi turko-turko a waje, to to a wuce a bani waje. Sai da ta kai ƙofa sannan ta ce, Anty Saro, sai na zo don Yaya Khalif ya fita. Da ƙarfi Khalil ya ce, kika ƙara kiran matata da wannan sunan sai na cire shegun <laughs> haƙoran nan, kuma kar in sake in ga ƙafafuwanki a ɗakina. Dariya Sara ta yi tare da faɗan amma ya kuke da ita? Sai da ya kulle ƙofar ya saka ki sannan ya dawo inda take ya rungume ta sannan ya ce, ‘yar uwa ce. Lokacin da Hajiya ta je Maiduguri aka haɗo ta da ita. domin ta riƙa taimaka mata da wasu ayyukan. An ce dai abokiyar mu ce, ban dai sai asalin yadda muke da ita ba. Sarah ta ce Hajiya 'yar Maiduguri ce ko? Zama ya yi kujera ya ɗaura ta akan cinyar cinyarsa tare da faɗin, mahaifinta Shuwa ne mahaifiyarta kuma Kanuri, kuma duka tana jin yaren. Kallonsa ta yi tare da faɗin kai fa kana jin yaren? Gwada yara min na ji ko zan iya mayar maki. Faɗin Khalil, to ai ni ban iya ba, Sarah ta faɗi. Kwanto da kan ya yi a kan ƙirjinsa tare da faɗin, "Kar ki damu, wata rana za ki san ko ina ji ko ba na ji. To, Baba fa wani yare ne?" Sai da ya nuna kansa sannan ya ce, "Babana?" "I, Babanmu," ta ba shi amsa tana nuna ita da shi. "Sorry, Babanmu har da ke." Shi kuma mahaifiyarsa Bafulatana, mahaifinsa Kanuri. "Kai Kanuri ne kenan faɗin sara "Ƙwarai da gaske," ya ba ta amsa tare da miƙar da ita zuwa dining. Sannan ya ɗauko basket ɗin da laura ta kawo abinci ya ajiye a kan dainin ɗin, sannan ya koma kicin ya ɗauko ƙwan da ya soya. Ni na soya wannan da kaina ciki ji, faɗin Khalil cike da farin ciki don ya soya ƙwai. Sara kuwa tun kallon farko da ta yi wa ƙwan, ta ga tsakiya ya babbake. Hannu ta kai ta ɗan yago gefe inda bai ƙone ba ta saka a baki. Da sauri ta furzo shi jin mage har kwakwalwar kanta. Ya dai faɗin kalil bayan ya yi saurin zuwa inda take. Bata ce komai ba ta yanko ta saka masa a baki. Da ƙyar ya iya jurewa ya haɗe yana yamatsa fuska. Wai wai wai daɗi. Faɗin kalil yana yin haka da hannu. To maza cinye shi. Ta faɗi tana masa nuni da fulat ɗin da idanuwanta. Ki yi haƙuri na kai wa Madu ita ma ta ce. Don duk abin da na saka a baki ita ma sai ta ce. Wace ce kuma haka? ta yi saurin faɗa, shi kuma ya ce na wutar kyau, masoyiyata kenan. Tuni fuskar ta ya canza ta tsaya kawai tana kallon sa, kumatanta ya ja tare da faɗin kishi, to mage na ce wacce na ɗauko all the way from Paris, za ki so ta sosai idan kin ganta, very beautiful. Sai a lokacin ta saki fuska tare da faɗin, la kamar ka san ina son mage sosai tana ina. Tana side ɗin Hajiya, idan mun gama karyawa zan kai ki, ki gaida Hajiya sai mu ɗauko mu daga nan. Ya faɗi haka ne tare da su ma saving ɗinsa a filet ɗaya, yana bata a baki tana bashi har suka kammala. Sannan suka kwashe kayan tare suka kai kicin, yana wanke-wanke tana ɗauraya, har suka kammala. Tawul ya ɗauko ya goge mata hannu da shi sannan suka fito falon. Bari na ɗauka miki babban mayafi sai mu je wajen Hajiya. Ya faɗi hakan tare da nufar sama. Mintuna kaɗan ya dawo ɗauke da gyale, da kanshi ya soma nannaɗa mata gyalen a kai, daidai lokacin da suka ji doorbell. A tare suka kalli ƙofar, sai da ya gama saka mata sannan ya nufi ƙofar ya buɗe. Ido huɗu suka yi da aina tana sakar masa murmushi. So ma hi